taron makoman najeriya dai an fara shi abinda 'yan najeriya ke fatan ganin shine wannan taron ya zama musabbabin ci gaban kasar to sai dai ana iya cewa ana neman a fara wannan saka da muguwan zare domin ko tun ba nisa ba mahalarta taron sun fara sa sa kan batun kuɗi dr abubakar sadiq mai shirya kan al'amuran yau da kullum shine shaida wa murya amurka cewa yanzu haka hutun sati gudan da aka bayar an yi haka ne domin a samu damar sa kowa kuɗin su cikin ajiyar banki kafin a ci gaba da taron yau din nan domin ko wasu sun ke kasa kasa sun ce sai an biya su abinda aka ce za a ba su ni ko na ce dr abubakar ko zai min ƙarin haske game da wannan batu bayan shugaban kasa ya jawabi ya tafi abin da ya shafi alawar alawar da su yan banza ba su wanda a nan da dama daga cikin su suka yi korafin cewa ba su yadda ake zuwa da musu hotel ko a musu wani abu ba ko su ko a dunkule gaba daya a ba su abun da ya zama na hakkin da aka ce za a ba wa kowane yan ba taro a dunkule kayan su a ba su ba sa son a ce za musu wani hidima da sauransu kowa da ke wurin nan za a biya shi kuɗi ne dakta za mana ai ba wanda ba zai samu sama da miliyan goma sha biyu da wani abu kowane memba da kuɗin hotel da kuɗin zama da na zaman da zai yi na wata uku da kuɗin wasu abubuwa da na tikin na jirgi da wani da makamantansu. sai dai na kira pasto tun da bakare daya daga cikin mahalarta wannan taron kuma na tambaye shi ko ina gaskiyan cewa wasu sun ke kasa kasa sun ce dinyar makawa ta nuna a hannunsa game da abin hisanin wannan taron shine sai ya ce da ni. I do not think so. I don't know if even dream. If you look at largely the quality of people who are the conference, I think some of them are well to do that they don't even conference fees at Ban tsammanin haka, ban tsammanin akwai wani wanda ya ce ba zai ci gaba da kasancewa cikin wannan taron ba har sai an bashi wani abu. Kar ka manta cewa fa da yawan mahalarta wannan taron mutane ne da suke da abin hannunsu. Shi ma Dr. Emmanuel Usman Shehu wanda ya ce ya janye daga taron na ce masa ko ya zafi ya janye shine sai ya ce da ni. Da farko dai abin da ya sa na janye na farko shine na ga maka ba a yi gayyata yadda ya kamata ba na biyu shi wannan taron da yake kowane ɗan najeriya na so a yi taro a yi taro da yake za a iya gabatar da abubuwan da ke damun al'umma amma sai muka ga cewa taron nan fa farko ba a gayyaci duk al'umma yadda ya kamata ba tushen kowane kasa shine al'umman da ke kasa don haka in ana irin wannan taro kowane kabila da ke kasar nan ya kamata ya sami wakilci. to amma dakto dalili guda ya sa a ce mutum ya janye daga taron ba da gudunmawarsa domin ci gaban kasa in za a yi abu a yi shi kan tsari bisa tsari don a san cewa daga karshe ba a ɓata lokaci ba ba a kashe kuɗi a banza ba wannan taron biliyan bakwai za a kashe. To sai dai Dr. Emmanuel din shi ma ya tabbatar min cewa ya ji wasu na cewa sai an ba su abin da za a ba su kai ba ma su ba hatta direbobin su da dogarawan sai an ba su wani abin ihsani wannan yasa na ce da shi don na ai ba illa ne domin wasun su aikinsu ne za su ajiye domin halartar wannan taron amma sai daktan ya ce da ni. Kishin kasa sai an ba shi kuɗi ya ba da shawara akan yadda kasa za ta ci gaba. Mutum na da kishin kasa ba sai an bashi kuɗi ba. To sai dai abin da wasu 'yan Najeriya ke cewa shine idan har za a biya mahalta wannan taron lakadan ina tabbacin cewa wani idan ya jinki abin da aka bashi zai sake dawa wurin wannan taron sai dai duk da yake an fara wannan taron kuma amma har yanzu wasu 'yan Najeriya ba su daina sukarsa ba duk da yake mace ce mai ciki. Ladan Ibrahim Ayawa, murya Amurka daga Lagos a Najeriya.